وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عملنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta الله ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha biyu ga watan rajab bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya daidai da 30 ga watan maris shekara ta 2018 miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi sifatillahi wa asma'ihi husna na sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 60 a cikin wannan littafi da muke karantawa mai tarin albarka za mu tashi a daidai nukutar da mala yake cewa almithalul hadi ashara misali na goma sha ɗaya daga cikin misalan da mu'attila daga cikin jahamiya da mu'tazila suke canza ma'ana na hadisai ko ayoyi na ƙur'ani daga asalin yadda take zuwa ga wata ma'anar da ba shi Allah ke nufi ba to malam ya kawo wa'annan saboda shubha ce a fage na ilimi ɗaliban ilimi da malamai sun san wato irin wannan shubha da suke saƙawa a cikin nassoshi na hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ayoyin ƙur'ani to malam ya kawo wa'annan misalan ne don ya warware irin wa'annan shubaha saboda ko da wata rana ka ji irin wannan shubahar ka sani cewa wannan ba addini ba ne kuma ba karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ne to wannan misali na sha ɗaya da malam ya kawo sai ya ce ƙauluhu ta'ala fil hadithil qudusi faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa wanda Allah maɗaukaki ya ce a cikin hadisi wanda ake kira hadisi tsarkakakke shine hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina cewa ubangijinsa ya ce shi ake kira hadithul qudusi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce kaga ba Qur'ani ba kenan ko wato tattaunawa da ke tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangijinsa Allah ya ce masa kaza kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi wata rana hadithi ne ingantacce imamu tirmidhi ya rawaito sa a cikin jami'insa hadisan abdullahi dan abbas manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na yi sallan dare ne sai bacci ya ɗan sace shi ya ce da bacci ya sace ni sai Allah ya zo min a mafarki da mafi kyawun sura sai ce min ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya sa lahira ita ce burinsa wato kullum yana neman yi me yaddan Allah ya ce duniyar za ta zo masa a kaskance kuma duk abin da ya roƙe ni zan basa Allah ke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma duk mutumin da ya sa burinsa duniya ina ka fito neman duniya ina za ka neman duniya tunanin me kake duniya komai na nashi al'amarinsa burinsa kawai duniya sai Allah ce shatattu lahu amra zan yi ɗai-ɗai da lamarin rayuwarsa ta duniya wa ma ya tihi illa ma kutiba la kuma ba abin da zai zo masa na duniya sai abin da Allah ya tsara masa kuma in ya roƙi Allah ba zai bashi ba to wannan kaga manzala ne ke ba da labari to ana cewa hadithul qudsi hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijinsa ya ce kaza shine yake nufi da hadithul qudsi ina fata mun gane to sai malam ya ce وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه الله اكبر hadithi ne ingantacce wanda imam bukhari da muslim suka rawaito a cikin sahihinsu hadithin abu huraira farkon hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man adani waliyan faqad adantuhu bil harb duk mutumin da yaki masoyina inji Allah to na mai izini ni zan yaƙi shi inji Allah mutumin da Allah ke son sa sai ka sa wato ƙiyayya sa tsakaninka da wannan mutumin ka ce sai ka ga bayan wannan mutumin to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce faqad azantuhu bil harb ina shaida muku tabbas ni zan yaƙe shi Allah ya ce shi zai yaƙi wa wannan mutumin ashe kenan za ka iya sa kafan wando ɗaya da wani mutumi saboda wani abu na rayuwarka ta duniya ka ce sai ka ga bayansa yana nan da rai kai ne za a ga bayanka ina fata an gane saboda me saboda ka ce sai ka ga bayansa shi kuma wannan mutumin baka san irin alaƙar da yake da shi da ba Allah maɗaukaki wannan ya faru daidai nan bypass wani abokinmu yake ba mu labari wani mutum ya zo ya same shi yake gaya mai abin da ya faru da shi mutum ne mawadaci sai ya biyo wanwe wani mutumi da ɗan akori kuransa sai ya shigo wa wannan mutumin shi kuma ya mai akori kuran ya yi kokarin kauce ma wannan mutumin ya hau jib ne babba kuma jib ɗin irin na miliyan ashirin ɗin nan zuwa sama sai yana kokarin kaucewa wannan mutumin garin kaucewa sai ya kurjini motar yana fitowa duk da wancan mai jib din shine bai da gaskiya shi mai jib din ne zo yana gaya masa yana ba sa labari ya ce sai ina fitowa na kasa haƙuri na kwaɗa masa magi ya ce ya ce sai ya mare sa saboda ya ɓannatan masa da mota alhali shi ne ya bi hanyar da bai dace ba ya ce mutumin ya ɗaga kai ya kalle shi ya ce allah ya bi mun haƙƙina ya ce yana sauri ne sai ya tafi gida ya kwashi yaransa manya su hudu suka hanya za su yi tafiya ashe saurin da yake yi kenan ya ce da ya shiga hanya yana tafiyan wannan tafiyan da a ranar da yi wannan abin ya ce na farko suka yi hatsari da suka yi hatsari motar ta yi kwandam yaransa guda hudun nan ba wanda ke da rai ya ce bayan haka kuma ya shigo zango ya siya abu sai ya ga wannan mutumin wannan mutumin da ya mara sai ya samu mutumin ya ce don girman allah ka yafe mu don girman allah ka yafe mu ni ne rana kaza na mare ka kamun mummunan addu'a ne ya ce na ce allah ya bi mun na da allah ya tashi bi masa haƙƙinsa kaga shi kuma abin da allah ya masa to shi sa da ka cuci mutum gara a cuce ka gara wani ya zo ya cuce ka ka haƙura ya fi maka alkhairi dan idan ka ga ladan da za a ajiye maka a kiyama za ka ce wa ubangiji ya allah da ka sani duk rayuwa na kaddara min a cuce ni saboda irin ladan da za ka samu a ciki saboda rana ce wacce kowa ke neman mai nafsi nafsi to gara ka zama cewa kai aka cuta ba kai kake cutar ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayan mu'adhu bin jabal hadisin bukhari da muslim a ruwayan imamu muslim ya ce wattaqi da'watal mazlum walau kana kafiran ka ji tsoron addu'an wanda ka zalunce shi ko da kafiri ne saboda babu shamaki tsakaninsa da wa ubangiji hadisi kuma afari ya inganta ibn abid duniya ya kawo shi a cikin mustajabu da'awa. abu mu'allaq wani sahabi ne da ake kira abu mu'allaq wannan sahabi yana aiki ne na fatauci harka ne na kasuwanci abokansa saboda amincinsa sahabbai suka ba shi kuɗi ya dinga juyawa to sai ya fita yana sana'a kawai sai wani barawo ya tare shi a hanya da wannan barawo ya tare shi a hanya abin farko da barawon nan ya ce masa sai ce ba ni dukiyarka kuma ina son ranka sai ce wannan dukiya ba tawa ba ce amma kwashi dukiyar ka ban min raina tunda aya duniya ka same ta Allah zai zai maida maka da mafi alkhairi sai ce dukiyan nan taka tawa ce kuma ni ranka nake so ya ce to kamun izini in yi sallah sai ce bismillah yi sallah abu mu'allaq ya ce da yi sallah raka a hudu a sujjadansa na farko sai addu'a ya wadud ya zal arshil majid ya fa'alin lima yurid as'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa bimulkika alladhi la tudam wa الذي ملا أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مجيث أجثني يا مجيث أجثني يا مجيث أجثني أسجدة تبيو ما يكرن تاتا haka a sujjada ta uku ya karanta ta yana idar da sallah har sa ta hudu yana idar da sallah ya ce sai ya ga wani mutumi soja akan doki yana zuwa sai cille mu wannan barawon kai shi kuma ya riga idan da sallah yana jiran me mutuwa kawai ya ce sai mutumin ya daga kai ya kalle shi ya ce kum ya abdallah bawan allah tashi ya ce ina daga kai sai na ga wannan an riga an yi fata-fata da shi sai na ce shi wannan sahabi yake cewa sai ya ce ya abdallah ji ita min man bawan Allah kai kuma daga ina kake sai wannan mutumin sai ce ana malakun min mala'ikati sama'i al-thalitha ni mala'ika ne daga cikin mala'ikun sama ta uku ya ce falamma da auta bi du'a'ika awwal sumi'at li ahli sama'i qa'qa'a ya ce lokacin da kai wannan addu'an ta farko sama sai ta fara kuki walamma da'auta bi du'a'ika thani lokacin da kai addu'an ka maimaita ta karo na biyu sumi'at li ali sama'i dajja sai sama kawai ta dauka da ƙara walamma da'auta bi du'a'ika thalith lokacin da ka maimaita wannan addu'an karo na uku qila li du'a'u makrubin sai aka ce muka ji a sama ana shela addu'an mutumin da ya shiga bakin ciki waye zai abin nan sai ce sai na nemi izini a wajen Allah ya min izini in zo kashe wannan barawo shine Allah ya mun izini kenan na zo na tada shi kaga mana adali waliyan faqadi azantuhu bil harb lokacin da muhammad bin sirin ya shigo makka yana dawafi ya ce sai na ji wani mutumi yana cewa allahumma kfirli wa ma azunnu an takfirali ya allah ka gafarta min amma ba na tsammani za ka yafe min sai muhammad bin sirin ya ce sai abin ya ɗaure min kai ni tun da nake ban taba jin irin wannan addu'an ba sai ce sai na kira shi kai bawan allah me ya faru haka kake irin wannan addu'a sai ya ce ina daga cikin waɗanda suka wulaƙanta gawan sayyidina Uthman ya ce lokacin da aka ajiye gawan sayyidina usman sai na yi likimo kamar ina daga cikin wanda zan shiga in yi masa addu'a da na tabbatar babu wani kusa da ni sai na kwaɗa wa sayyidina Uthman mari ya ce shi ne hannuna ya shanye muhammad bin sirin ya ce ina daga kai sai na ga hannun nan kamar sanda ya bushe ya ce na ga hannun ya bushe gata nan ta bushe kamar sanda ya ce shi sa ka ji ina wannan addu'an cewa ba na tsammani allah zai yafe min man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya ƙi mutumin da ni nake so in ji Allah na muku izini ni zan yaƙi wannan mutum haka lokacin da sa'ad ibn abi waqqasin yake yi wa mutane sallah wani daga cikin mutane a cikin garin iraq ya lallabo ya gaya wa sayidina uthman a ya gaya wa sayyidina umar ya ce sa'ad bai iya sallah ba yana daga cikin best ten a zamanin manzo Allah sahabban da suka fi kowa daraja a wurin Allah guda goma yana cikin su kuma shi ne ya yi yakin kadisiya wanda sahabbai suka taka teku kamar yadda kake taka doron ƙasa shi ne kwamandan yakin shine wa mutumin da ya jagoranci yakin saboda rustum ya sa an kwashe kwale-kwale da za a tsallaka za su je yaki shi kuma sa da ce wallahi sai mun yi yakin nan suka zauna bakin gaba kwana uku suna sallah suna azumi suna kiyamun laili suna roƙon Allah ya ba su nasara a ranar da suka cika kwana ta uku sai ya ce ƙulu hasbunallahu wa ni'mal wakil kowa ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil dukkan suka faɗi kawai sai sai ce a haukan teku ka duba tsabar imani da yaƙini kawai sai gashi sun fara hawa teku suna tafiya imamu zahabi yadda yake ba da kisan a cikin sirar alamin nubala yake cewa lokacin da rustum da mutanensa suka ga sahabbai suna kan teku suna tahowa sai suka ce aliyam nuqatilul jin haula ilai su min kai yau da aljanu za mu yaki don wannan ba mutane ba ne a kai da kake ka san dai baka taba ganin mutum yana tafiya kan ruwa ba ina fata an gane aka Allah ya ba su nasara wanda rustum da mutanensa saboda tsabar kayan yaƙi har giwaye suka yi amfani da shi saboda su ne bulldozers a wannan lokacin kamar ihwa ko to haka suka yi amfani da shi amma allah ya ba da nasara a wannan yaƙin dalilin wannan yaƙin aka samu kuɗi da gwalagwalai dalilin wannan yakin sayyidina Na'umar, ya yanka wa duk sahabban manzan allah albashi shine farkon albashin duniya duk ne karban albashi a yau sai da umar na samun ladanka har zuwa ranar tashin kiyama saboda ba a san da wannan tsarin ba sai da umar ya fito da shi shi ya fito da pension da gratuity da kake ji shi ya fito da wannan tsarin to sa'ad ibn abi waqas aka ce wannan mutumin ya ce mai wai bai iya sallah ba ga president din duniya ya zo kuma an kawo karanka cewa baya bai iya sallah ba ya ce ya Allah wanan nan da ya ce ban iya sallah ba inda gaske yake Allah ka sani in kuma ƙarya ne ya Allah ka makantar da idansa ɗaya kenan ko ka ba shi tsawon rayuwa da talauci kuma ka jarabce shi da fitunan mata mutumin nan sai da ya tsufa tukub-tukub ya lankwaɗe haka amma in mace ta wuce sai ya taɓa ta in aka mai magana sai ce a asabatni da'wati sa'ad sai ce addu'an sa'ad da ya min shine kama ni mana adali waliyan a azantuhu bil haru duk wanda ya yake mutumin da ni nake so in ji Allah na mai izini ni ne zan yaki wannan mutumin Muhammad bin Munkadir yana ba da labari a garin Madina ya ce fari aka samu kamar yadda imamu zahabi ya kawo kisan a cikin siyar alamin nubala ya ce fari aka samu a garin madina aka buga aka buga aka yi ta sallan ruwa ba labari ya ce ina cikin masallacin manzan allah na ɓoye haka na ɗan zauna na shingida ya ce sai na ga wani mutumi baki mutum bawa kaga ba kowa ba ne baki bawa ya ce mutumin nan ya idar da sallah ya ce da ya idan da sallah ya ce sai na ga mutumin ya kalli gabas ya kalli kudu ya kalli yamma ya kalli arewa ya tabbatar babu mai ganinsa wato masallaci sakanatul aswad babu wani motsi yana ganin cewa kowa mai yana bacci sai mutumin nan ya ce ya rab ya ubangiji inna ahla hadhihi albilad qad istasqauka mutanen garin nan ina kenan garin wa manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam sun nemi ka shayar da su ruwa falam tusqihim kuma baka shayar da su ba ya Allah aqsamtu bika an tumtira sama na rantse da kai Allah sai ka zubar da ruwa Muhammad bin Munkadir ya ce da na wannan mutumin sai na ce haza majnun na ce wannan mahaukaci ne Allah da Allah kake gaya wa wannan maganan ya ce mutumin nan bai gama rufe baki ba sai ga ruwa sai ga hadari sai ga ruwa ya ce sai mutumin nan ya daga kai ya kalli sama ya ce man ana ya Allah ya Allah ni waye ya ce sai na lallaba na bi shi a baya ina so in ga gidansa saboda bayan wani lokaci in zo gidansa in tambaye sa wani irin ibada yake yi wa Allah har ya kai ya samu irin wannan darajar a wurin Allah ya ce bayan kwana biyu sai na lallaba na je gidan ina zuwa gidan sai na ce ah salamu alaikum bawan Allah kaza kaza rana kaza kayi kaza ya ce ina faɗin abin sai daka min tsawa ya ce fita min daga gida ya ce ina fita sai tattara nasa inasa sai bar gidan bayan kwana biyu ya ce sai na ƙara dawowa dande in bincike mutumin sai mutanen garin eh, mutanen layin suka ce ka koran mana bawan Allah yana dan mana malfa yana siyarwa, muna samun sauki amma daga ranar da ka shigo ya bar wajen ba mu ƙara sanin inda ya je ba kaga baya so me a san me a san waye shi waisu bin amir alƙarni tabi'i ne bai ga manzo Allah ba tabi'i ne amma kuma ya samu darajar da manzon Allah ya ce wa sahabbansa duk wanda ya haɗu da shi a cikin su ya ce ya roƙan masa gafara a wurin Allah saboda ya in ya roƙan maka gafara a wurin Allah Allah zai yafe maka ina ya aka yi samu wannan darajar biyayyen da yawa babarsa dalilin wannan darajar manzo Allah ce afdalu tabi'ina haka manzo Allah kira shi Ya ce a duk tabi'ai babu wanda ya kai shi daraja a wurin Allah a lokacin da ya zo zamanin sayyidina Umar saboda sayyidina Umar shi ya rawaito wannan hadisin daga manzo Allah mutane suka zo daga Amir daga Muda sai yake tambayan su man minkum uwaisul qarni wai waye a cikin ku uwaisul qarni suka ce gashi can ba su dauke shi kowa ba a cikin su suna ganin sa ordinary someone sai na umar na zuwa sai ya ce mai an ta uwaisul karni ya ce e kana ka barasun da kana da ciwon kuturta sai ce e eh. fa da'auta Allah ka roki Allah ya ce e eh. fa shafaka Allah ya ce Allah ya warkar da kai ya ce e illa mawdi'u dirham banda wuri daidai dirhami ya ce e ya ce mahaifiyarka na da rai ya ce e ya ce don girman Allah ka roƙan min ni Umar Allah ya fi min su ɗaya ne sayyidina umar bai fi shi ba amma saboda me yasa sayyidina umar ya faɗa haka saboda manzo ce duk wanda ya haɗu da wannan mutumin a cikin ku in ya samu dama ya ce roƙon masa gafarar Allah wai sulkani yayi shiru to tunda sayyidina umar ya gaya mai manzon Allah ga abin da ya ce a kansa sai daga hannu ya ce Allah ka gafarta wa umar sai ce sai sayyidina umar ya tambaye shi yanzu ina zaka sai ce zan je iraki sai ce to bari in rubuta wa gwamnan iraki a baka special treatment ya ce a ina so in zauna cikin mutanen da ba su san matsayina ba in zauna yadda kowa ke rayuwa haka nake so na yi rayuwata shikenan ya wuce can da mutane suka zo daga iraq shekara ta zagayo aikin hajji sai ya tambaye su kun san uwaisul kani ah, ba wani kowa bane yana nan dai sai ce kai wannan mutumin ga irin matsayin da yake da shi a wajen Allah yana faɗin haka wancan mutumin na komawa yana ganin wai sulkan ya ce da Allah roƙon min Allah ya fi min sai wai sulkan ya yi shuru ya ce ka haɗe da na Umar ko ya ce eh sai ce to Allah ka yafe mawa ne kenan sai ya ɓoye ba sai ya fito ba balle a gan shi a mai da shi ne <laughs> ka ganda na zamanin nan zai ce a jamiliyan ɗaya nan <laughs> haka ne ko zai ce mun samu rigan fita daga talauci ta san mutane to amma ka duba sai ya ɓoye ba a samu uwai karni ba sai a lokacin da sayyidina umar ya sa wato aka yaƙi khawarij zamanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala aka tadda gawansa cikin gawan mutanen da khawarij suka kashe ya ɓoye ba wanda ya san inda yake saboda kada a dinga mai irin wannan abu har ya samu ya fara jin shi wani abu ne a wurin wa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shi sa Allah da Allah maɗaukake ce duk wanda ya ce zai ƙi wanda ni nake so in ji Allah to ina muku izinin ni zan yaƙe sa to shi sa ka yi mu'amala da mutane kyakkyawan mu'amala wannan shine addini amma kada ka ce aiwa ne mutumin ka ce talakan banza waye kaza in ya maka baki za ka me za ka iya lalacewa duk dukiyarka kuwa wani in ya maka baki wallahi ka riga ka lalace kenan to shi yasa dole ka yi taka tsantsan a wajen mu'amala da mutane to wannan hadisi Allah da kansa yake faɗin haka sai ce wa ma ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni da na filfili hatta uhibbahu har ni Allah sai na so sa fa idza ahbabtuhu duk lokacin da na so wannan mutumin kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi zan zama jinsa wanda yake ji da shi bi ma'ana ba zai taba jin me haramun ba ina fata an gane wa basarahu alladhi yubsiru bihi zan zama idansa wanda yake gani da shi ba zai kalli me ba komai ba sai me halal wa yaduhu allati yabtishu biha zan zama hannunsa wanda yake damka da ita kuma ba zai damki abu ba sai wanda yake halaliya sai ce wa rijlahu allati yamshi biha da kafansa wanda yake tafiya da ita wala in sa'alani ku je muhalli shahid wallahi da zai roke ni inji Allah da zai roke ni la u'tiyannahu sai zo da lamul qasmi da nunu tawkid athqila wallahi Allah ya ce wallahi zan bashi duk abin da ya roke ni ni zan bashi inji Allah wala in ista'azani la u'idhannahu in ya nemi kariya ta wallahi zan kare shi in ji wa kaga nan da na kawo mana kissan su sun nemi kariyan Allah Allah ya kare su ko bai kare su ba Allah ya kare su ina fata an gane Allah ya kare su saboda ne, saboda darajar da suke da shi a wurin ubangiji to duk wanda ya nemi kariyar ubangiji Allah zai kare shi kamar yadda imamu ibn kathir ya kawo kissan wani mutumi da ke harkan kwadagonci yana da jaki ne in zaka je kaga da ai da jaki ne ko doki ko in zaka je ku yi tsada ya kai ka ka biya shi ya ce wani mutumi ashe irin yan haya kilas din nan ne suka je daidai wani waje da titi ya rabu biyu sai ce shi zai bonda sai ce a ni ban san wannan ba can na sani kuma dole ka bi wannan tunda ni ne ma dubu uban tafiya tafiya ta ce nan nake so ka bi sai shi kenan suna kaiwa rabon tafiyar sai ce tsaya nan sai ya tsaya daidai wajen wani kwari sai wannan mutum ya gangara cikin kwarin ashe makamai ne a wajen nasa sai ya kwaso makamai sai ya duso wannan bawan Allah sai ce yau kashin ka ya bushe kashe ka zan yi sai ce ah, ba ka ce in kai ka gari sai ce ni da ma aiki na kenan leka ka gani kwarin nan ya leka ya ga kasusuwa ya ce duk ni na kashe su ba abin da zai hana ni kashe ka ya ce kashe na za ka yi ya ce eh sai ce to yi min izini in yi sallah raka'a biyu bawan allah nan ya ce da ya yi kabbara ya karanta fatiha zai ce fa lama ma aqul sai na rasa me zan karanta saboda me ga mutuwa tana jiransa sai ce fa ajirallahu ala lisani sai Allah ya bujuro da wannan ayar a bakina amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun yace na karanta ta a raka'a ta farko da raka'a ta biyu ya ce ina idar da sallah ina sallami wa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce daga kan da zan yi kawai sai na ga mashi ya taho shum mashin nan na zuwa sai ya caki wannan mutumin da zai kashe ni a nan wuyan sai fito ta me ta baya ya ce kawai sai kifi jini ke tsalla tsirr sai ihu yake ya ce kawai sai na ga wani mutumi soja yana zuwa gab gab gab yana zuwa ya ce sai ya ci kwalon wannan mutumin ya rike shi yana jansa a ƙasa sai ce sai na daga kai sai na kalle shi sai na ce ya abdallah ji ita min man bawan Allah kai kuma daga ina kake sai ce ana rasulin ladhi yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ya ce ni dan saƙon mai amsa kiran wanda ya shiga halin kayi saboda ayar abin da ta kunsa kenan amman yujibul mutarra idza da'ahu waye ke amsa kiran mutumin da ya shiga halin kunci halin kayi halin musiba halin bala'i wa yakshifu su'a ya kwaranye mai wannan cutar wa yaj'alukum khulafa al-ard ya sanya ku kalifofi a doron kasa a ilahun ma'allah wai akwai wani Allah tare da Allah da ke yin wannan aikin sai Allah ce kalilan mata tadhakkarun kaɗan ne daga cikin ku ke wastuwa da haka ayat da ya karanta kenan sai ce to ni dan saƙon mai amsa kiran wanda ya shiga halin kakanikayi ne ya kwaranye mai wannan cutar ya sa shi kalifa a doron kasa Allah ya sa shi khalifansa a doron kasa ko bai sa shi ba kenan sai tashi ya buga ya kara gaba kaga kenan ya nemi kariyar Allah Allah ya kare shi ko bai kare shi ba Allah ya kare shi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ya shingida jikin bishiya ya ɗauki takobinsa ya rata yana hutawa sai gyangyaɗi ya ɗan kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani mushriki na zuwa sai zare takobin sai sa manzan Allah a wuya man yamna'uka minni waye isa ya han ya kare ka daga ni manzan Allah ya daga kai sai kalle shi sai ce Allah sai ce Allah kawai sai Allah ya razana wannan mushrikin kawai sai ya firgita daga jin kalmar ne Allah kawai sai firgita yana firgita sai takobin ya faɗo bab sai manzo Allah ya cafke sai nuna mai to kai kuma wa zai hana ka sai ya ce kai ne hakuri ne mai saukin kai ne to dan Allah ka daga mun kaza to kaga bai san Allah ba sai manzo Allah ce to kayi alƙawari zaka musulunta sai ce ni ba zan musulunta ba amma na maka alƙawari ba zan yaƙi ka ba sai manzo Allah ce to tafi na kyale ka sai ya juya aka ce mai zo ya ce a'a na yi alkawali da muhammadu ba zan yake shi saboda haka ba zan yakin nan ba ka gami ya kira allah ko allah kuma ya me ya kare shi to duk wanda ya kira sunan allah allah shi ne kadai ya isa ya kare ka daga dukkan wata fitina in ka ambace shi shi ne wanda yake jin kiran mai kira duk lokacin da ya kira sa cikin kunci cikin walwala cikin jin daɗi inda ka kira Allah yana tare da kai to idan ka samu wannan alaka na filfili yakan sa bawa ya samu kusanci zuwa gawa ubangijinsa amma babban abin da ke fara sa Allah ya so ka shine farilla haka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce duk wani nauyin da Allah ya daura maka ka sauke shi a matsayinka na ɗa babban nauyin da Allah ya ɗora maka ka yi wa iyayenka me biyayya sai dai in sun sa ka me ka saba wa Allah nan ne kadai Allah ce ba za ka yi musu biyayya ba to wannan biyayyar da za ka yi wa iyayenka shine zai sa ka samu aljanna saboda bayan kadaita Allah tauhidi kenan duk duniya da namiji ba yi da hanyar shiga aljanna kamar yi wa iyayensa biyayya saboda haka idan ka ga mutum ya rasa uba ko ya rasa uwa ka tausaya masa saboda ya rasa babban hanyar samun ina yanzu ba mun ji kissan uwaisul qadni ba dalilin me yasa ya samu wannan darajar dalilin mahaifiyarsa to kuma in ita ce ai aka ce duk duniya babu wanda ya fi cancanta ya more ka in ba ita ba har babanka an ce mahaifiyarka tafi morenka sama da babanka idan ka samu wannan yaddan to ka gama komai a duniya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda Allah ya raya shi ya ga iyayensa guda biyu har suka tsufa har suka rasu bai kyautata musu ta yi dalilin kyautata wannan ya samu aljanna ba mala'ika jibrilu ne ya adda ya ce Allah ka nisantar da shi daga samun rahama ya Muhammad ka ce amin ni kuma na ce amin sahabbai ne manzo Allah ke ba su wannan labari saboda an gan shi ya hau minbari ya ce amin ya ƙara taka na biyu ya ce amin ya ƙara taka na uku ya ce amin shi ne abu da ke tambayi shi ya ma'aikin Allah mun ga kawo mun bari ka ce amin amin hassa uku me sirrin ya ce mala'ika jibrilu ne zo min a daidai wannan lokacin ya ce duk mutumin da Allah ya raya shi tsakanin iyayensa guda biyu ko ɗaya daga ciki ya same su da girmansu bai kyautata musu ba bai musu biyayya bai faranta musu rai ba har ya rasa su bai samu shiga aljanna ta dalilin zamansa a duniya ba allah ya nisantar da shi daga samun rahama ka ce amin shi da kuka ji ce amin ya ce na biyu mutumin da allah ya raya shi ya kai watan ramalana tun daga farkon watan har zuwa ƙarshen watan bai yi wani ibadan da Allah zai yafe masa ba har watan ya ƙare wannan garaɓasa ta ce masa Allah ya nisantar da shi daga samun rahama ka ce amin ne kuka jana ce amin ya ce na uku shine mutumin da aka ambaci sunana manzan Allah kenan ko sallallahu alaihi wasallam bai min salati ba shi ma Allah ya nisantar da shi daga samun rahama ka ce amin ne kuka jana ce amin guda uku nan kenan to kaga ashe kenan babban abin da ke sa mutum ya samu ya samu yaddan Allah shine me bayan kadaita Allah shine biyayya ga iyaye shi sa Allah ya gwamutsa su da tauhidi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ce me wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu ku kyautata musu ku kyautata musu saboda duk abin da zaka samu a duniya yau in ba su haife ka ba ka same shi eh in ba su haife ka ba za ka same shi shi sa ba abinda da za ka iya biyan su da shi kai ko miliyan ka ajiye musu wata ko deli kake ba su saboda kuɗin da Allah ya baka ka ce har iyaye nasu rasu zan dinga ba su miliyan miliyan kowace rana wallahi ba abin da ka biya musu wani sahabi ne ya goya babansa yi aikin hajji da shi ka je san yadda aikin hajji ke da wahala a tun ma wannan lokacin kuwa duwatsu waye da sauransu ba ac ba abin nan da za a sanya ya waida da komai babu su ya goya baban shi ya yi dawafi ya yi komai ya ce ya aikin allah na biya ya ce ba abin da ka biya a hidiman da baban ka yi maka saboda sirrin zuwan ka duniya shine mai shine mahaifanka ba abin da za ka iya masa kuma to balle uwa wannan fa uba kenan to ina ga uwa to kaga duk mutumin da ke son albarka na rayuwa to ya kyautata wa iyayensa ya girmama su ya tausaya musu ya musu abin da suke bukata gwargwadon ikonsa ya nemi yaddan Allah kuma ya nemi yaddan iyaye don in iyayensa suka yadda da shi Allah zai yadda da shi in kuma iyayensa suka yi fushi da shi ko a ka'aba yake kwana ba zai sami yaddan Allah ba kuma da wuya ya shiga aljanna saboda manzala ce la yadkhulul jannata aqun duk mutumin da ke saba wa iyayensa ba zai taba shiga aljanna ba to kaga shi ɗa namiji inda Allah ya jarabce shi kenan haka koma ga Allah baka da hanyar shiga aljanna kamar iyayenka guda biyu to kuma akwai wani nauyi in babanka da mamanka sun mutu ka sauke kenan ko to akwai wani haƙƙi da babanka da mamanka yake da shi a kanka bayan ya mutu kuma shi ne mai danginsa ƙannansa koyayyensa hidiman da kake wa babanka sai ya koma wa kawunka baffanka kenan kanin babanka ko wan babanka wanda ke da rai a lokacin yanda ka nemi albarkan babanka haka zaka nemi albarkan shi yanda in yace Allah shi maka albarka babanka yace maka Allah shi maka albarka haka shi ma baffanka in yace Allah ya maka albarka zai kama ka albarkar za ta shafe ka in ya ce allah ya wadarka haka zai shafe ka sannan kuma abokansa ka dinga ziyartarsu wannan yana daga cikin haƙƙin da iyaye suke da shi a kanka koda bayan sun mutu ka ziyarce su abokansu in kana da wani abu ka kyautata musu wannan abin suna ganin ka kana ba su wani kyauta mai za su ce allah ya ji kanwa babanka wani kaga ka jawo wa babanka me addu'a to kai ma idan ka mutu haka 'ya'yanka da jikokinka da tattabakunanka abinda ka koya musu haka su ma za su yi su ma abinda suke yi 'ya'yansu za su yi koyi kaga ka buɗe wa kanka me hanyar shiya na lada har zuwa ranar tashin kiyama shine sirrin da yasa Allah ce inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ce mu muke raya matattu muna rubuta abin da suka gabatar lokacin da suke da rai da kuma sahun aikin da suka bari a duniya shi kuma ɗanka sahun aikinka ne duk abin da ɗanka yi na alkhairi a duniya kana da commission ko bayan mutuwarka shi ma ɗansa idan ya yi kai uba kana da commission shi ma wannan ɗan yana da commission haka abin zai dinga zai dinga mai expounded har zuwa ranar tashin kiyama in kuma haka baka ba ɗanka tarbiyya ba ya lalace ya watsi duk wani abin da zai yi na saban Allah bayan ka mutu kana samun kwamishin ka ji illan kenan sai dai idan ka yi iya ƙoƙarinka na bashi tarbiyya ya gagare ka daman wannan Allah ba zai kama ka da laifin ba kuma wannan laifin ba zai shafe ka ba saboda ka yi iya abin da zaka shi na tarbiyya amma an saboda sakaci ne naka na halin ko in kula har yaron nan ya kwace baka kai shi islamiyya ba baka sa baka koya mai tsoron Allah ba baka koya mai tarbiyya ba ya kwace duk abin da zai yi na sabon Allah sai an baka commission haka kuma idan kai ka koya mai ayyuka na alkhairi duk abin da zai na alkhairi kana da commission shi yasa gobe kiyama har Allah zai girmama ka in har ya haddace Qur'ani a gaban duniya Allah zai zaunar da kai a kujera a sa maka kambu a kai don girmama ka saboda dalilin ka ya haddace Qur'ani a ce duk duniya kowa na zaune Allah fa'a a al'arshinsa gadon mulkinsa zai kira sunanka wani dan wani kowa na kallo a duniya mutanen farko da mutanen karshe sai a ce ma zo nan kana zuwa sai Allah ce a zaunar da kai a zaunar da kai sai Allah ce a ɗauko kambu crown a ɗaura maka a kai me yasa sai a ce saboda ɗanka ya haddace ƙur'ani ina fata an gane kaga yadda ka kashe wa ɗanka kuɗi ya je karatu ya yi kaza to ka samu wanda kake so a gidanka kana so a ce wane ya haddace ƙur'ani don ka samu wannan daraja da yake ba a ganinsa ko saboda shi ba a kawo kuɗi haka ne mutane ba su damu da shi ba saboda ba a kawo kuɗi ba a kawo returns gida iyakaci ya yi wa mutane wa'azi shi ko ba wa'azi zai ce ba kudi yake so Yana <laughs> fata an gani amma duk wani abin da yaron nan ya yi fa kana da commission har zuwa ranar tashin kiyama in daukar ɗawainiya ne da kai da shi duk abin da ya yi na alkhairi kana da commission ɗin wannan mutumin ba tare da shi ma an rage mai lada ba har zuwa ranar tashin kiyama to kaga shi sa inda lalabawa suka yi mana fintin kau kenan kullum tunaninsu yadda za su gyara lahirarsu da lada mutum zaka ga zai iya zuwa bai san ka ba kawai saboda kana da kwazo zai dauki nauyinka komai kai saboda ya san cewa duk inda ka je a duniya yana da ne yana da ladanka saboda duk abin da ko harafi ɗaya ka koyar yana da commission in ka karantar da mutane miliyan ne a cikin miliyan din nan da ka karantar kana da ladan ka ba tare da an yanke maka naka ba shi ma yana da ladan wa'annan mutane miliyan din in billions ne suka zauna gaban ka haka yake da wannan ladan Allah ya sa mu dace to saboda haka shi sa Allah yake son bawansa idan ya rike abubuwan da yake wajibi ne a kansa in kuma mutum ya yi akasi to Allah zai fushi da shi Allah ya tsare mu kuma kada Allah ya fitine mu da irin wannan idan Allah ya raya mu lokaci na gaba za mu yi bayani a sharhin da malam ya kawo jawaban da ke karkashin wannan hadithi insha Allah subhanahu wa ta'ala ina gani nan za mu da sa'aya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk